والتأثير والضياعين ويكثر a shafukanmu na facebook musamman shafin albarka radio shafin ibrahim dc na dama na zamani tv da shirin ke zuwa muku yanzu haka kai tsaye a yanzu haka dr ibrahim adam umar dc na ya riga ya shigo ɗakin watsa shirye-shiryen namu kuma za mu ji tsarabar ta mu a karmakalla bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله محمد عليه السلام عليه قال محمد ثاني يومان دوجين من أي أهل الحديث فلو لي خير منكم wannan ko a cikin goma na ƙarshe ya fi kyautawar tsammanin kasantuwarsa da yadda ya ke gani wanda har ya kai sahabban mu na Allah ta zai ba wa da ke zama ko a kuwa da ke su kawar daji na Muhammadu da zai yi kuwa ya ke nuna cewa wani daji wannan jirgin babu shakka cewa shi ne jirgin da ya ke kaga bayan da za a yi wannan zai faɗi wannan dole akwai madogarar da yake da ita daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba wannan su jawo mana na cikin da da cewa lalle ya kuma da ne da a ta riga ya na cikin da cewa hakikan ne ke da za su ke ga wani dare da kuma daren yana iya canjawa da shekara zuwa

كذا الشعبي وكذا الجاباية بين الثالثة أيوة الجن كما كذا كذا كل من يقبل في وإنسان مهم كثير يتواجد في الأجواء التي لا ما ولا من أنسية الجماعة والدنيا في التي

za ci gaba da turo tambayoyi a kan sifili bakwai sifili shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas da kuma saba faɗa a kan su turo sakon text message ko wani whatsapp muna da su ne kan su har makallan tambayar da suka ko aiki shi matsalar sa lokaci zuwa lokaci da ne fitsari ya kare daga baya bayan ya sa wanda ko fitsari ya

من شدة التأمس وأشياء في الكلام كثير من المسلمين

shine yake ɗaukar nauyin eu ko ya o kafin a kawo abinci ba wai su ne da su ba não idan ya não na har não su kawo não za ka não jin daɗin não gidan su não ko wani não malam kan não da ya não Thank you. Thank dạ vâng. you.

baya ya da mahaifiyarsa ya samu yaro ne da ta a nan wannan tsaye da nan kuwa daga zarar ta ci wa yaron irin yi kuma cikin amma ba da irin abin da sauran yara suke yi suna wani iyayen su kuma suna murna suna jin daɗi suna so iyayen nasu su masu su ji hari da irin abubuwan da ɗa da ɗaya da iyaye duka za ga haka amma ba ta yi to amma sai yi sarkinka ya kuma a irin wannan yanayi in dai har kasan so kamar haka ko ba za su yi saya da ya kashe su ga masu yayyau masu

عليها ملائكة كتاب غير لا يعصون الله ما أمرهم ويأمرون به وما نريد فقد تفوت التقوي من هو ابتدائية هو اللي تواجه أساسه هو اللي تسمع أساسه هو اللي تهدي أساسه هو اللي تحراوي أساسه هو اللي جائز أساسه تكرم تجده يجي أولياء الأمر ليس تسوي قوما وفي أقول لأعداء رمضان وأنا لم ينزل Thank you. the in مشكلة فأنا وأنا من أولى

raising up in his community. I'd like to put this with our community. That's what we had before we moved to the weapon. And, you know, some, some, some, some Malcolm, some of the Otis, some of the Malcolm, some of the Otis, some of the Otis, some of the Otis, some of the Otis, some of the Otis, some of the Otis, some of the Otis, some of the Otis, in kana son na ka ba a daura aure ko ne ka aure ki kuma yana so ya aure shi sai yanzu idan ta rabu da shi sai ta yi idda kafin shi ya aure ta ko kuma ya ya kamata a yi tunda ita da wancan kan ba a ɗaura aure ba. wannan bayanin What kasance da ke ranar da aka fara sallar hajji ana jiran masallacin su kada su fara su ta shiru ba su fara ba daga baya sai ta ji wani can sun fara a karfe ɗaya sai ta ji ta ce sun yi raka a hudu sannan su ma na kusa da su don sai suka fara sai ya zama ba ta jin wancan na farkon sai ta bar su ta ji wannan na kusa da ita domin da hukuncin mata ce ta ba wa mijinta aron kuɗi a lokacin za ta sayi wani abu ne yanzu kuma da ya zo biyanta sai abin ya canja kuɗi shine ne mijin ya ce zai ƙara mata kuɗin ta ce malam ina ce hakan bai haramta ba ya haramta ba eh ai yanzu da shi an sami hauhawar farashin eh, kayayyaki a farashin naira ya karye dala ya tashi zai iya yiwa shekarar ta wuce ka ba wa wani bashi naira dubu ɗari amma yanzu ko da ya biya ka naira dubu ɗari nan ta naira dubu hamsin ce domin abinda dubu ɗari za ta siya maka a bara yanzu bana ba ta iya siya maka ba ba wannan ba dalili ne ba sai ka ce to bari ka mai da kuɗin ka ya zamto daidai da darajarsa ta wancan lokaci ƙara masa dubu hamsin ko ƙara masa dubu ashirin wannan laifi ne babba a musulunci kawai sai mu ɗauka cewa jarabawa ce Allah subhanahu ta'ala ya jefa ta a ka da shi eh, shi shikenan amma maganar ka ba da aro ya kawo maka ƙari mun ambata cewa riba ne kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban na san mutane hakan ba zai musu daɗi ba musamman waɗanda suke juya kuɗaɗe to amma ina sai a yi haƙuri hukuncin Allah kenan wallahu alam yaya ake yin istihara sannan kuma ya halatta ayi. wannan tambayar ita ma yar kullun ce mm. istikhara ma'anarta shine neman zaɓi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta a yi ƙwarai da gaske suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dalilu ala zalika imam al-bukhari ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kala masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su idan ɗayan ku yana son yayi wani abu idan hama ahadukum bi amrin yana so ya yi wani abu to a nan gurin mu sani cewa ba a neman zaɓi sai abin da yake wato cikin duhu wanda baka san alherinsa baka san sharrinsa ba yanzu ba za ka je ka nemi neman zaɓi cewa in je makaranta yan addini ko kan na je makaranta yan addini ba domin ai falalan neman karatu da ilimin addini abu ne wanda yake ami a fili duk wani abin da alherinsa a fili yake ba a yin istikhara a kansa hakanan duk wani abin da yake sharri a kansa a sharri ne a fili a kansa ba za a istikhara tsakanin a kansa ba yanzu misali sai ka wata karo ta maka sai ka dinga shawarar cewa bari ka a aure ta kaga wannan akwai gangan shi a me a ciki duk da yake cewa auren karuwa ba mai ba ba laifi bane ba in har ta cika sharuɗan da za a faɗa a gurin za mu ambata mewa wata rana ka ji malama masani saboda haka idan mutum ya yi wannan sai ya yi a guda biyu wacce ba ta farilla ba a bayan ya idar da sallarsa sai ya karanta addu'ar istikhara tana nan a cikin sai eh, abunan hisnul muslim har sai in ka kammala in ka zo wata gaba ta ƙarshe sai ka ce ya Allah in ka san abu kaza wannan kaza din alheri ne gare ni ni da iyalina da kuma duniya ta da lahira ta ya Allah ka kaddara min wannan abun kaddara shi ya same ni sai ka ambaci sunan wannan abu. ba a cewa Allah ka sani dole sai ka fito ka kira wannan abun da sunansa yanda kake so ya kasance ko in matar aure ne kace ce ya Allah ina nufin cewa auren jimmai ne Allah da ita din dai ya Allah in ka san auren jummai dan ladi shine alheri gare ni duniya ta da lahira ta Allah ka kaddara mu ba za ka ce Allah ka sani don ana roƙon Allah ba a so a ringa yi wa Allah wato wato a ringa yi wa mika bukata a dukunkuni ana so komai ka ringa fitowa da shi mai dalla dalla filla filli filla filli filla filla ake cewa filla filla kasan akwai jin barci a cikin karatun yau <laughs> malam me hukuncin shafa addu'a bayan an kammala to abin da ya saka ake shafa fuska idan an yi addu'a wani hadisi ne wanda ke miloni cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akfikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha thumma la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allaha ja'ilun fiha baraka ki in za ku roƙi Allah ku roƙe shi da tafukan hannunku kada ku roƙe shi da bayan hannunku kada ku ajiye hannun bayan kun yi roƙo har sai kun shafi fuskar ku don Allah kan sanya albarka a cikin wannan shafan amma hadisi ne na ƙarya duk da yake cewa a cikin bulugul maram a ƙarshe ƙarshe hafiz ibn hajar yana cewa hadisin bi majmu'i turuqihi in aka tara hanyoyin su zai to hadisi ne karɓe to amma ina ba zai karɓu ba saboda malamai sun ƙarin bayani cewa kaga hadisin ta duk inda ya biyo ta hanyar ta biyo wa in yakul li kadhibin aw shadda aw qawiya dha'fu fala yujbaru za inji imam al-iraqi ya hadisi ya zanto ta hanyar ta ne bayan da za a yi wannan hadisin hadisin ya tashi eh, imam al-baghawi yake cewa duk wanda kaga yana shafa fuskarsa in yayi addu'a to ka san jahili ne shi wallahi kamar yadda aka yi bayani a baya cewa duk wanda ya wayi gari ranar sallah yana da abin da zai ci sannan kuma akwai sauran da ya rage to dole zai cire zakatul fitr to malam shi karamin ma'aikaci ne albashinsa baya da yawa kuma duk ƙarshen wata daga zaran ya ɗauki albashi sai ya sayi sai ya sayi abincin da za su ci da iyalansa na wata gaba ɗaya wani lokaci ma baya kai shi ƙarshen wata yake ƙarewa sai ya ciyo bashi to malam duk da hakan dole ya cire zakan da kai a ciki? Ya danganta wani lokaci ne albashin ya zo masa. Yanzu ka ga ai albashin zai faɗo a kusan wata yana da kwana wajen goma. An riga albashi. Hmm. Sau da haka ba za ka ce ka yi lissafi da zakatul fitr ba sai ka sai abincinka. In lokacin ya zo ya zama cewa kana da abincin sai ka bayar. In ba ka da shi sai ka mai sai ka sai ka hakura idan kana jin cewa ma ba yanda za a yi ka samu wani abinci in ba wannan ba an karab da wannan za ka iya shiga cikin ni'asu da bala'i sai ka hakura kada ka bayar dan ba za ka yi shahadar kuda ba wallahu a'lam malam da Allah ina so a bani addu'ar da zan yi ina so zan fara kasuwanci ne akan Allah ya taimake ni Allah ya bani sa'a to ni ba san abin da mutum zai wata addu'a ta kasuwanci idan za a fara kawai dai sai mutum ya roki Allah subhanahu wataala da sunansa ar-razzaq mai bada arziki ah, sai ya kama kafa ya mika bukatar da yake da shi a gurin Allah subhanahu Ta'ala. ko da haka Allah madaukakin sarki zai biya masa bukata Allah shi bada nasara shi wannan kasuwanci Allah ya wadata ka da abin da yake halal ya kuma kange tsakaninka da abin da yake haram wallahu alam mata ce take sallah kuma take fito da mamanta tana shayarwa shin me hukuncin haka idan ɗayanta ne a cikin ɗakinta kuma yaronta ne ya riga ya fara kuka babu laifi ta sanya shi a cikin hijabi shi yara ta kuma su rufe maman shi ma a cikin hijabi don ta shayar da shi mama ba za a ce ta yi aikin da ya bata mata sallata ba saboda karamin aiki ba ya bata sallah kaji manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi yake cewa sau da yawa zai shiga sallah da niyya zai yi dogon karatu amma sai ya dakata ya yi shi dan kaɗan idan ya ji yaro yana kuka a masallaci saboda ya san abin da iyaye suke ji idan yaron suna kuka amma ce idan ɗanta yana kuka to fa gaba ɗaya a firgicewa take gaba ɗaya hankalinta baya zamtowa cikin nutsuwa har sai ta ji wannan yaron ya daina wannan wannan kukan balle kuma ma irin a masallaci da miwa ba kowa yana sallah ta san cewa baya da galihu to hakan nan in mata in dai kace wai koyaushe sai sun rabu da yaransu gabanin su wata ibada to wata ibada sai da ta wuce musu Ah, don yaron gida kala kala ne wanda zaka samu shi yana da kuka wannan da nashi wannan da dafa ah, wannan da kakiwa ko wannan da inda Allah ya shi shi yasa muka shi ai bace za ta iya yin ah, za ta iya yin sallah tana goye da yaron ta koda ko yaron nata na dauke da ban bayan gida ko wani kazanta in dai akwai pampers da ya kange tsakanin ta da fi in mace ta haka kuma baya hakan baya bata mata mai sallah ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana sallah amma yana ɗaukan umama bint abin rabi ibn abdul shams ibn abdul uzza ya ga manzon ya ga mata ga yani ga yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai Zainab bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana sallah manzon Allah yanzu yana in zai in yana karatu sai ya dauke ta rike ta in zai sujada ko ruku'i sai manzon Allah ya aje ta kaga wannan shi ma wani dan karamin aiki ne a cikin sallah amma ko bai bata sallah ba wallahi alam mutum ne ya yi mafarki kuma lokacin ana wahalar ruwa sai bai yi wanka ba har asubatai, sai ya je masallaci ya yi sallar haka kuma cikin azumi ne shin ya yi daidai ko akwai abin da ya kamata ya yi ba wannan ba ya yi kuskure abin da ya kamata mutum in bai samu ruwan da zai yi wanka ba ko kuma ruwan gashi amma yana tsoron in ya yi wanka da shi zai iya shiga halin ini'asu zai iya ma rasa ko ya iya cutuwa saboda kishi ko kuma saboda sanyi ba zai iya taɓa ruwan ba in bai samu damar yin wankan ba sai ya yi taimama sai ya yi taimama taimama dai kamar yadda ake yi in za a alwala nan, in kai haka ya yi dalili hadisin eh, sahabban manzon Allah sallallahu guda biyu akwai hadisin Ammar akwai kuma wasu da manzon Allah ya tula su yaƙi eh, sai suka yi janaba da suka yi janaba eh, sai suka tambayi malamansu a wancan lokaci cikin sahabban manzon Allah domin tawaga ce wacce ba manzon Allah a cikinta irin abin da ake cewa sariya sai wani ya ba su fatawa cewa dole sai sun yi wanka da da ruwa a lokacin kuma an yi fada an yi rigima an ji masa ciwo saboda haka akwai rauni tare da shi sai da rauni ya ji ruwa saboda haka sai ya ƙara ruwa ƙarshe dai mutum ya mutu a akan haka da aka zo aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi sai yake cewa qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah su ma ya kashe su halla ilu idza lam ya'lamu me yasa ba za su yi tambaya ba idan su ba su sani ba masu alu shifa'ul i ai tambaya ita shi maganin jahilcin ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah shi ayya ya ishe shi kawai ya bugi da bugi kasa ya bugi kasa da hannunsa haka sai ya buga da tafin hannunsa kasa manzon Allah sallama sai ya shafi fuskarsa da kuma hannayensa zuwa wato wuyan hannunsa nan an aka yi haka an gama tema wallahu ya ce ya halatta wanda ko kuma idan mutum ya yi alwala sai ya yi wanka shin alwalansa na nan ko ya karye ce don na ga wasu idan suka yi alwala sai su yi wanka kuma su yi sallah ba tare da sun sake alolan ba wanka ai ba ya karye alola inda ba an yi abin da yake karye alolan ba idan aka yi mutum ya zuba ruwa a jikinsa ya kwaza ba bai yi abin da yake iya karya masa alwala ba don ya shiga ban ɗaki ko ya tuɓe wannan baya sa su ta walwale Allah ko ya sa sabulu wannan baya sa alwalarsa ta warware wannan ya ce ya halatta wanda ba musulma ba ta yi wa musulma kitso asali eh, ita musulma tana daraja da ke idan ta cewa wata wacce ba musulma ba ta kalla wallahu alam kamar dai harkar eh, jinya ne asali musulmi eh, musulma bai kamata wata yi jinyar ta ba sai wata musulma in babu ita sai a koma zuwa ga wacce ba musulma ba amma mace in kuma babu ita sai a koma zuwa ga musulmi yan namiji sai kuma in babu shi sace zuwa ga wanda ba musulmi ba namiji wallahu alam Allah ga irin tambayar mu yar kullum duk da yake wannan azumin ba a karanto ba na ci bara ɗauko guda ɗaya a cikin da yawa da suka turo yaya ake wankan haila wankan haila yadda ban ɗaki abin da ya kamata ya yi sai ya fara tsarki tsarkin nan a cikinsa zai kawar da duk wani abin da ke kazanta na bayan gida ko na fitsari bayan mutum ya kammala sai kuma ya wato wanke hannunsa ko da sabulu ko ya goge hannunsa a jikin ya goge hannunsa a cikin garu ko a jikin wata kanwa abin da zai sake zai sanya jikinsa ya zanto yayi mai ya yi tsafta saboda bai ya taɓa ƙazanta daga nan sai ya yi alwala irin yadda ake alwala sallah dai tun daga wanke hannu har zuwa wanke kafa kamar yadda ake alwala in za a yi sallah daga nan kuma sai mutum ya zuba ruwa sau uku a kansa daga nan kuma sai mutum ya wanke tsakin jikinsa na hannun dama sai tsakin jikinsa na me na hannun hagu ba sai mutum ya sa tef Ina gwadawa ba a kawai dai ka kaddara cewa yanzu kana wanke wannan bangaren ne ko ruwa ya fasu zuwa ɗaya bangaren wannan babu komai a a kansa bayan mutum ya kammala shikenan ya kammala wankansa wannan salo na farko kenan na wanka salo na biyu shine mutum zai yi alwala kamar yadda ya saba yin alwala baya da duk abubuwan da na ambata baya amma kawai abin da ba zai yi ba shine ba zai wanke kafarsa ba sai in ya kammala wankan sai ya dan gusa daga inda yake sai ya wanke kafarsa saboda an ga manzon Allah kamar da ummu salma ta rawaito yana yin haka saboda ai ban daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci rairayi ne wanda jirere in ya ji ruwa dole kuma ya shaɓe. to in ya shaɓe kuma idan ruwa na fatsuwa a jikin mutum farkon yadda zai fara taɓawa in a jikinsa babu kamar kafafuwarsa shi yasa aka ce to shikenan sai ya gusa ya je ya ya wanke kafuwar nasa shi ma wannan salo ne na biyu na wanka sannan alawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata da ya zo wankan janaba manzon Allah kawai ruwa ya zuba a a jikinsa kamar yadda aka saba a wanka sai ya sa malamai suke cewa da mutum zai yi kuli-kulin hajiya ya yi da baya da baya ya tuntsuma a cikin kogi ko gulbi da niyyar cewa zai yi wankan janaba ko yana wankan janaba shi ma ya yi saboda haka kada wani a rashin sanin yaya ake yin wankan janaba dalla dalla ya sa yin wankan janaba ko wanka da sabulu ka je kai yadda ka saba in zaka je kasuwa inda niyyar wankan janaba ne yayi sai da kawai a ce baka samu mataki na kololuwa ba wallahi ala Allah da Allah mai hukuncin yin bismillah a cikin sallah tsakanin wata sura da wata sura to wannan ai dogon karatu ne alhaji akan maganar cewa shin ana karanta bismillah ma in za a fara karatun sallah karanta fatiha ko karanta sura a ilimin hadisi a wani misali na hadisi da ake kiransa alhadisul munkar hadisi abin kyama malaman hadisi suna tattauna matsalar nan ta cewa karanta bismillah a farkon sura ko a farkon karatu idan mutum yana sallah wa munkarul masni ka nafi basmala idan na rawin nafiya hafa na kala. وصح أن آنسا يقول له ahfadu minhu shi ahfadu da background da shi fida sa'an nan ya iya dora wannan karatun A kai, abin da zan faɗa a takaice shine dai ana karanta bismillah a farkon kowace sura amma in za a karanta a karanta ta za a iya kiran sallah kafin ko ya ce zan iya kiran sallah kafin na yi alola ai bai daga cikin sharaɗin kiran sallah dole rama ba ta yi laifi ba a'a kamata ya dai ki tambayi kanki shin ya halatta ki je zuwa irin wannan gidan ai eh, kura a wajen kwaɗayi ake mai ake kama kin san irin wannan gidan kin san akwai yiwuwar mai gidan ko kuma matar a bala iya ce mara tarbiyya ce wacce zama da ita zai yi wahala wannan ya kamata a ringa a tambaya amma yadda mata suke so su yi aure ta ƙalin haƙaƙa kowane irin eh, shirme da shilbici ma ya zo shi ji yake yi ya yadda ya karɓa ko kuma ta yadda ta karbe shi a matsayin a matsayin haka wannan yana daga cikin abin da ya saka sai kuma an yi auren mai a goma ce kiɗi da da karatu wasu daga cikin auren a zauna ba auren ba shi ya fi alheri kan irin abin da muke ji muke tsoron. Sala ne akan sallar asham? Yanzu Malam Muhammad Sani Ma'azu kai da wani suna a gidanku? Mm. Da ake ce maka banda Muhammadu Sani mm, mene to mm, baban mama da shi da Sani ma'azu daban-daban ne waye su to haka nan ma mm. ashiyan da ashiyan da tarawih duka abu guda ne illa ka kawai tarawih an saba ganin ana yin ta ne bayan sallar isha'i ko haɗa sallar isha'i tahajjudi kuma ana yin ta a ƙarshen me dare lokacin himma ce ta karuwa mutane sai ma ake ce bari a je can a yi ta a ƙarshen dare amma ta hajjudin da za a yi ta ita ma bayan sallan tarawihin da da yayi saboda ai ana ƙara ƙaimi idan lokacin ya zo kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ma yakan ƙara ƙaimin ibada kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr min ramadan shadda min izarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya laylahu idan goman karshe ya shigo manzon Allah yakan daura ah, kwarjallansa ya tara ya tada iyalansa sallallahu alaihi wasallam ya kuma raya da ransa to irin wannan himmar da ke karuwa shi yasa ake kiranta tahajjudi amma duk abu ɗaya ne wallahu a'lam me hukuncin ko kuma tana so ta fara sallar safiya yaya ake yi kuma karfe nawa ne ake farawa me sallar safiya tana nufin cewa salatul shuruq ko kuma salatul duha salatul shuruq da salatul duha duka abu guda ɗaya ne a sallar ce da Allah madaukakin sarki ya tara mata lada mai tarin yawa a ciki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya sallar asubahi ya bar inda yake ba har sai da rana ta fito sa'an nan ya sallaci raka'a biyu ko ko manzo Allah yake cewa za a rubuta masa kamar ya'yanta wuya ya na ya'yan Isma'ila ma'ana kamar ya'yanta ta baiwa Balarabiya a Balarabiya baiwa ko a wancan lokaci tana da kuɗi da tsada saboda sauran bayi a wata ruwaya ko manzo Allah ce kamar ya yi umra ne wacce take cikakkiya to wai irin damamakin da ake ba wa mutane ga mutumin da yake so ya ringa tarawa kansa lada ga kofa irin waɗannan abubuwan na sha faɗa mana irin hikimar da ya sa musulunci yake yin irin waɗannan to wato sallan walha wato e, ba mai iya jure mata sai wanda Allah ya nufa kuma manzon Allah ya kira ta a matsayin sallar mutanen kirki salatul awwabin hina ma da tarmid al fisal sallam al awwabin masu komawa mai da lamarin su zuwa ga Allah kaga wannan yabo ne da ɗabi'unsu da halinsu da abin da su kudurci a zuciyarsu manzo Allah yake cewa lokacin da ƴaƴan raƙumai suke motsawa saboda zafin rana ya fara dukan kirjinsu to kaga wannan lokacin ta mutarinta shine asalin in hantsi ya fara duban al'udayi. saboda haka ita mutarinta ba yana farkonta bane ba mutarinta yana bayan lokacin farkonta amma lokacin ta daga yaushe ke farawa shine tun daga lokacin da ake salatu shuruk a lissafe yanzu a harkar falaki abin da suke cewa shine bayan minti goma sha biyar da lokacin da aka rubuta cewa rana ta dinga wato kulawa da wannan abin kamar da suke kula mana lokacin sallar a lokacin yin sallah da hanyar ce abin yana da kyau kwarai da gaske kuma zai zai amfana saboda haka kaji da malam Muhammad Sani wannan ya ce mai hukuncin mutumin da yana kusa da masallaci amma ba zai je ya yi sallah ba sai dai ya a kofar gida ko a cikin gidansa. Ai mun ambata cewa duk wanda ya sallah shi ɗaya ko a ƙofar shagonsa ko a ƙofar gidansa ko a kan dakalin gidansu ko daga ɗakin matarsa yana bin wani masallaci ba shi da sallah saboda ya sallah shi kaɗansa. manzo Allah ce la salata liman na khalfa safi dole mutum ya je ya jona abba a sahun da ya kare a jikin liman a cikin masallaci ne shi shikenan in sahun ya ci gaba da girma har ya fito waje to gurin da ya zanto masallaci daga zaran wasu ya iso wani guri to wannan gurin ya zanto masallaci wallahu alam wannan ya ce idan za a fara sittin shawwal idan mutum ya fara ran biyu ga watan shawwal ya yi daidai ko kuma sai wata ya yi kwana uku mutum zai iya farawa a'a to ai shi azumin eh, sallah karama ko sallar azumi ita rana ɗaya ne kaɗai aka hana yin azumi a cikinta ita ne ranar sallah shi ba kamar sallah babba ba ce bace da ran sallah da washegarin sallah da wani sallah duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah kwanaki ne na ci da sha da kuma ambaton Allah to amma wannan ranar sallar kaɗai aka haramtawa mutum yin azumi yanzu misali mutum mai yin azumin kafara wanda aka ce idan ramadana ya zo dole ya dakata kuma ba za a kirga masa cewa ya yanke ba to kuma ana ɗora fita daga ramadana dole ya ɗora to daga washe garin sallah zai ɗora in ya bari washe garin sallah bai yi ba to kenan ya yanke azumin sa ya rushe kenan ina nufi kamar mutumin da yake yin azumin kafarar mutuwa kenan wallahu a'lam da gaske ne wai idan mutum ya yi ko ita ba zawara ce sai ke lalata ita har ma ka rubuta wani wannan tambayar kana gwada cewa ka kenan da ya saka a abin nan kai wato in ita ba zaula da shi kenan lafiya kalau kuma ya halatta ka sani cewa ba wata matar da ta halatta maka sai wacce aka ɗaura muku aure ko da muharramar ka da aka ce za ka iya ganin ta a ba hijabi in wani abu shiga tsakaninku da ita lalata sunan sunanka mazinaci sunanta mazinaciya manzon Allah na cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun mazlaci ba zai zina ba face a lokacin da ke zina an cire masa imaninsa Allah ce kada ka kusanci inda zinama take inda zinama take inda ma take ah, innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila zinubin ya girmama laifin yayi katoto ah, saboda haka bawan Allah zina zina ce sunan ka in kai haka mazina shi wallahu a'lam mace ce tana azumi sai al'ada ya zo mata da rana shin za ta ci abinci ne ko kuma sai an sha ruwa to dan me ba za ta ci abinci ba in ba ta ci abinci ba azumi take kenan za ta ci gaba da azumin ta kuma azuminta na wannan ranar ya karye za ta rama shi daga baya wallahu a'lam idan mace tana jinin al'ada ta yi yanka za a iya cin yanka waya hana kai cin yanka mace a zamanin manzon Allah an samu sahabiya ta yanka abin yanka kuma sahabbai sun ci saboda ka ba gaskiya bane ba cewa maza ne kaɗai suke yanka maza suna yanka mata ma suna yanka inda suka samu ƙarfin zuciya da za su yanka na san saboda mata ba su da juriya kuma halinsu ba irin na maza bane bai saka shi namiji shine wanda yake mai dauriya wanda yake ba karamin abu ke firgitar da shi ba kuma tausayinsa ba irin na mata ba shi yasa yake iya yanka amma in aka samu wata mata mai kamar maza ko wacce take iya daurewa in ta yanka za a ci wallahi wala sai ka magana wayin tana jinin al'ada to tana jinin al'adan cewa akai ka ta yanka abinda wacce take jinin al'ada kadai abinda aka hana ta shine sallah azumi shiga masallaci sai kuma aka akai sabani akan karatun alkur'ani shi ma karatun alkur'ani in ta haddace ba wanda ya hana ta ana maganan taba takardun alkur'ani ne kawai abin da aka ce shine kada kuma a sadu da ita saduwa irin ta aure wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan فأتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله أعلم yanzu kan bar mu je kai tsaye ga zangonmu سفلي ƙarshe sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu huɗu bakwai wannan lamba kira zalla za a yi in an turo saƙon text ba ma iya buɗewa ta nan zan maimaita sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara huɗu bakwai wa alaikum salam da wa muke tare Ina tare da Kabiru Ibrahim ne daga Sabon Gaura. Ki tambayar ka Kabiru. Awa, ta ce, Malam, daga wasu idan da aka kai gawa magabata sai ga an taru ana addu'a guri da. Na'am. Sunan ke so a ɗan fahimce mu, wasu kuma yin ga mun kai gawan ana yi daban-daban wanne ne ya fi halatta. ban ji tambayar ba wasu idan sun kai gawa makabarta ana hmm. haduwa a yi sallah tare an yi addu'a tare wasu kuma ya kowa ya nasa daban-daban wanne ne yafi abin da ya fi dacewa shine kowa ya nasa ne abin da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama duk da cewa yana manzon Allah bai ce mutane su karanta falaki da nasu da kulhu da li'ilafi da sallatan annabi goma goma ba wanda kuma na san yake da ja akan haka zai kawo a cikin taskar manzon Allah wanda na san babu saboda haka manzon Allah yakan ce istaghfiru li akhikum wasalo lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙa masa dacewa da am iya amsa tambayoyin mala'iku domin yanzu haka za a tambaye shi kuma yana daga cikin rashin hikima abinda yanzu yasa ake raka gawa a makabarta shine saboda a mata addu'a a roƙa mata Allah ya sa ta dace da tambayoyin da mala'iku za su mata saboda mahimmancin wannan lokacin na kai a hakaita akwai buƙatar gangami a ta addu'a ba a san waye Allah subhanahu wataala zai amsa addu'arsa ba amma kawai ku bar wasu su ta barazana a su dinga karance karancen da ba shi ake bukata a lokacin ba kuskure ne mutum ya ce a karanta da ilafi da gaskiya ne qur'ani ne kuma maganar Allah ne to amma ba ita ake so a karanta ba ku roƙa masa Allahumma thabbitu indal mas'alati mantiqa ku roƙa masa Allah ya sa ya dace ku roƙa masa abin da yake bukata yanzu ba wannan wannan karance karancen ba wallahu ta'ala alam assalamu alaikum Na'am, ka ɗaga murya da wa muke tsare. Sai Muhammad daga airport. Muhammad me tambayar ka? Mara ne ba mu amsa. in ana sallah wajen kabbar gari wasu kan ta yi a fili bayan liman ya ya ce Allah akbar sai ma masu wasu su rika yi a fili a bayyana haka malam zai hukunci. Abin da ya kamata shine liman ya ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar kuma ku faɗi da murya kuma yadda za ku iya da kanku ba wai ku faɗa da ƙatuwar murya Allahu akbar a ba haka Allahu akbar wala harbi salati ka wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila addu'arka zikirinka ana so ka sanya shi tsakanin bayyanawa da koyewa yanda dai ba za ka cutar da wani ba wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa mu je ga tambayar kito. Na yayin ke bari mu je ga na gaba assalamu alaikum so wannan ma yayin ke Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke tare. Ana tare da Musa daga Niri. Yi tambayar ka Musa. Yawa, tambaya ta ita ce, wannan zakkan da kai da ake cirewa, ina da kanwata wadda take aure, to kuma gaskiya mijinta dai babu halin abin tabawan sosai zan iya bata? Na'am. Ai, za ka iya basu ka basu duka bawan Allah haka ne amfanin arziki ka rufa ma waɗanda suke tare da kai ko wanda suke kusa da kai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya maka na arziki ka ƙara buɗawa ga fatan malam jama'a su amfana da arzikinka Allah zai mai da maka gurbin abin da ka bayar ba a taɓa ganin wani dukiyarsa ta ƙare saboda bayarwa ba balma sadaka tana ƙara haɓaka dukiya ta ƙara wato nan ninkata wallahu alam kira na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam dawa muke tare Suna tare Sani Ibrahim Makwalla. Me tambayar ka Sani Ibrahim? tambaya na dama ranar na yi tambaya ban ƙara sa malam karshen tambayan ba. Na magana wanda kan ya zo da yadi shi kuma wani ya ce a sake matan ba ta kawo yadin ba to kuma daman karshen da ban ƙara san ba shika ɗaya ne su a lokacin kuma daga baya bayan abin ya abu ya dawo yana so ya mai da mata. Mm. Mm, miji ya ce wa mata kaninsa ya zo ya karɓi yadi da ya bata cewa idan har ba a dawo da yadin ba a bakin aurenta kuma a lokacin saki ɗaya ne ya rage mm. kuma ya zo ya ce yana so ya dawo da ita. bayan ba a dawo da yadin ba. To ai tambayar su za a yi mai yake nufi? In ya ce abin da yake nufi barazana ne? shike da mata saku ba in ya ce abin da yake nufi saki ne ta saku wallahu ala assalamu alaikum da wa muke tare a daga murya lafiya kalau alhamdulillah da wa muke tare ana tare da kuma kaje daga sabon gari to yi tambayar ka umar wai magana na'am Allah Malam Umar zaren sadarwar kan yana yankewa barko za mu ji ka ɗan maimaita tambayar. To magana idan mutum na tunanin zai samu da ake yi ta kawun. So Malam Umar mun so mu ji tambayar ka musamman daga ji daga nesa kake kira to amma ba yadda mu iya. Assalamu alaikum. Dawa alaikum muke tare? Tare da muka noma zarin talaka yar bani. Me tambayar ka? Tambaya na kamar ce da tsara jama'a wani sanadi hakan na yaya mutu ya tashi wasu suka mutu da halin ya azumi ko ba hali. Na akwai tambayar za mu sa. Ah. Eh ce mene dan sto? A'a. Ah, ai ce shine tare jama'a. Hmm, wani sanadi. Wani sanadi. Hmm, da ka tara jama'a kai ka kira su. Ko? Hmm. Ah, da kuma ka kira su la'alla ka shirya yanayin da zai iya yiwa su su mutu amma misali idan misali ba kai ka kira su ba su jama'a ne suka kawo kansu saboda bukatar su wani abu ya faru a kansu babu komai a kanka na hakkin shari'a a ce ko ka biya diya ko kuma a ce eh, sai ka yi azumi a kai ila iyaka kawai sai dai kai tausaya musu a matsayinka na wanda aka je gurin naka kai mai arziki misali a shari'ance fa wallahu ta'ala alam assalamu alaikum alaikum assalam da muke tare kuna tare da Ibrahim ne daga nan kan dahar yi tambayar ka Ibrahim yawa ina ga malam barka da sharwa tambaya na shine da Allah malam ina so ka dan mun karin bayani game da daga hannu idan mutum ya yi kabbarar harama daga hannun nan da ake yi wasu na ga idan da a tafi tijjara ma da su yi wasu kuma idan da a tafi rukuwa ma ya sake daga hannu kawai. abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana daga hannu a gurare guda hudu farko a kabbarar harama manzon Allah yana daga hannu yana kan sa shi daidai da faɗa sa wani lokaci ko manzon Allah na sanya shi daidai da kunnensa sannan idan zai tafi zuwa ga sujada a ruku'i ana daga hannu sa'annan idan za a tafi eh, in za a dago daga ruku'i ana me ana daga hannu sa'annan za ta sujada ana me ana daga hannu waɗannan su ne guraren da suka zo a hadisi cewa manzon Allah na daga hannaye a cikin sallah amma akwai wani hadisi da cewa manzon Allah kana yarfa yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in duk wani motsi a sallah ko wani yunkuri da zai yi a sujada ne ko a tahiyya ne ko a kaza ne na daga hannu sun shi wannan hadisin bai inganta ba wallahu ta'ala ala saka da alkhairi kuma da haka nema muke kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Usman Muhammad Bambiyo da Umar Sani Yakubu sai kuma Suleiman Muhammad da ya sa ram da ku akan mita 97.5 a har kullum Dr. Ibrahim Adam Umar Disina ke amsa tambayoyinku Muhammad Sani Mu'azu da na gabatar ke cewa mu haɗu gobe a wani sabon shirin na tambayoyi kan azumi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh